to jama'a assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin sa wani sabon shirin na afirka gari ya waye wanda ke zama kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan tv a hausa da ke nan birnin tarayya abuja suna na yahaya hassan iyata ni zan gabatar da wannan shirya a daidai wannan rana ta juma'a 19 ga watan safar shekara ta 1446 hijirar ma'aiki wanda kuma ya daidai 23 ga watan ogastan shekarar 2024 miladiya kai tsaye a cikin filin ina tare da malam tsari mai magani wanda mai fashin baki ne da kuma sharhi akan al'amuran da kullum da ke faruwa a nan gida najeriya wani lokaci har ma da kasashen ketare wanda za mu kasance da shi a cikin wannan shiri mu gabatar da shirye-shirye mu ɗaya bayan ɗaya har zuwa karfe goma da rabi ko karfe sha ɗaya na wannan safiya malam sa'adu mai magani muna maka barka da shigowa cikin filin jama'a assalamu alaikum malam sa'adu kai tsaye kamar yadda muka saba za mu kan abubuwan da suka shafi arewacin najeriya wanda akwai matsaloli da dama da suke ma yankin katutu kuma har yanzu abin ya gagari kwandila an gaza shawo bakin ko a ce gano bakin zaren bare ma a ce za a ɗauki hanyar magance wannan matsala kai tsaye mu fara da wannan kisa da aka yi ma sarki na sarkin gobira alhaji isa bawa na gatawa kaga dukkanin abubuwan da suka faru tun kafin yan bindigan nan su kai ga cewa sun kashe shi da irin ɗauki da ya nema ga gwamnati a ƙasar nan na aka yi mashi don a ci rayuwar shi ya ka lura da yadda gwamnati ta fahimci wannan abin tun kayan 'yan bindiga su kai ga sun kashe shi alhaji isa bawa to ya tawa idan muka kalli wannan kisa da idan basira mm. za mu iya ɗauka alhakinsa ma gaba ɗaya mu ɗora nauyinsa a kan gwamnati wacce gwamnatin ta jihar sokoto ko gwamnatin duka ta tarayya da ta jihar sokoto domin wannan bawan allah dattijo ne kuma wanda ya bauta ma ƙasa shekara da shekaru a kuma basarake wanda ko ba komi darajar da Allah ya bashi ta wannan rawanin ya kamata a ce an yi kokarin mutunta wannan rawanin da kuma darata shi ya hito cikin halin da kowane irin dan adam ka gani a wannan yanayin in kana da yadda za ka yi za ka iya agaza masa amma yana roƙon gwamnati ta agaza amma za mu iya cewa gwamnati ta bris ba ta ko in kula akan wannan lamari ba har sai da mai afkuwa ta afkukan nan muka ji ana kokarin wai a hukumati ko kuma a zakulo waɗanda suka aikata wannan abu kaga wannan ya ko dan ita wannan gwamnatin ta zo ba shirin ba da kudin fansa ta an so shi yasa ko suka yi dan jinkiri ganin cewa sun dauki matakan da suka sace na su fatake a yan bindiga su ce ba kudin fansa ma muke so a bayar ba domin ba wani ɗan ƙasa na kirki da zai goyi bayan a rika ba da kuɗin fansa amma matakan da ya kamata a ɗoka ɗin ai ba a ɗoka ba idan gwamnati za ta iya magance wannan matsalolin ba wani ɗan ƙasa da zai so in dai ba su da ke ansa kuɗin fansar ba ko kuma waɗanda ke goya masu baya ba wani ɗan ƙasa da zai goyi bayan a rika ba da kuɗi ana fanso mutanen da aka kama wannan taɓarɓarewa ce ta gwamnatinmu da kuma fannin tsaro ya sanya dole ba yadda mutane suka iya dole su ba da kuɗin nan su fanso iyayensu ko 'ya'yayensu ko kuma 'yan uwansu domin idan sun basu a hannun wa'annan mutane za su kashe su ba tare da sun damu ba in sun kashe su su tamkar kwandawan kai idan ka kashe kiyashi za ka iya jin wani raɗaɗi a zuciyarka na ka kashe rai amma dan sun kashe dan adam wa'annan mutane ko a jikinsu ba sa ji saboda haka dole ya zame mutane suke ba da kuɗi su fanso mutanensu idan gwamnati za ta yi abin da ya kamata ba wanda zai iya ba da kuɗin shi a bashi dan uwa ne idan wai san cewar gwamnati za ta ɗauki matakin da za ta kwato su ta fannin tsaro ta soja ko kuma jami'an tsaro ko mm. kuma intelligent din da ake amfani da shi a duniya to saboda kawai ba wata hoɓɓasa da gwamnati ke yi duk wanda aka ɗauki ɗan uwa ne dole iyayensa ya ga cewar ya fanso sa hmm. to amma ba gani kamar kila ko yan bindigan ne suka yi sauri suka aikata abin da suka yi kwadon aikata amma da an ƙara ɗaukar kwanakai kila da mun ga gwamnati ta ah, hmm. fatattake ta tarotsa su kuma an to ai su dama wannan abinda su dama sun ce a wannan rana ta laraba idan an kai ba a ba su kuɗi ba za su yi wannan aiki wannan ya sa iyalansa da 'yan uwa da masoya duka hankalinsa ya tashi bayan shi ma ai akwai al'umma da suke ta kira ya kamata gwamnati ta yi hoɓasa a kan wannan lamari ta ga cewa ta fanso wannan dan ta haliki kakkamanci a lokacin ma da wannan abu ya faru ya tafi fa aiki ne saboda ya je taro ne da sarkin musulmi kuma aikin nan da ya na ƙasa ya je yi ma na al'umma amma abin ya faru da shi kuma aka nuna ko in kula har sai da mai afkuwa ta afku da shi mm. duk yanzu wani abin da gwamnati za ta zai zama kaman fargajaji ne saboda abu ya faru lokacin da ya kamata a ɗauki mataki ba a ɗauka ba mm. har sai da rai aka kai ga rasa rai kan nan dan ka zo yanzu kana kokarin bincike ko kuma kamo wa'anda suka aikata wannan abin ai kaman ya zama tamkar fargajaji kenan saboda abin ya riga ya sha dama ya riga ya faru ana fafutuka a kare rayuwa ne sai aka yi sakakin da har rayuwar nan ta fita to bayan rayuwa ta fita da duk wani mataki da za a ɗauka bai da wani fa'ida sai dai a yi in za su yi da gaske saboda kiyaye wannan abin da ya faru da sarkin gobir idan ba a yi da gaske ba zai iya faruwa ga kowane mutum a ƙasar nan musamman 'yan arewacin ko a ce ya ma sha faruwa to su suna ganin yanzu da abin yana faruwa a iya talakawa tun yana faruwa ga ƙauyawa ya zo yana faruwa da 'yan cikin gari hmm. to yanzu ya kai ga fara faruwa ga sarakuna da 'yan siyasa kar mutum idan 'yan siyasa mu ba su yi da gaske ba suka hoɓasa suka ga cewar an magance wannan abu kasi mamakin a waye gari abin na kai a kawunansu saboda haka muna kira ga babban murya musamman sanatoci da 'yan majalisun mu ga sun yi wani hoɓɓasa na kan sha'anin tsaro kan sha'anin tsaro wani kuduri a majalisa wanda kuma tilasta mu shugaban kasa dole ɗauki wannan matakin amma ba za mu tura su ba a matsayin wakilan mu kawai sai dai su je su ɗumama tebari su ɗumama kujera kawai su iya abinda suka sa gaba kuɗin da za a ba su ne su ba rayukan mu ba ko kuma mu ko kuma mutuncin mu. amma na yi magana da abin da zai taba mutuncin dan adam a arewacin najeriya ya kai kololuwa ba wanda ya rage ba wanda ba a yi ba ba wani mutuncin da ya rage a idan mutane na duniya a kan dan najeriya an dan arewacin najeriya an kashe mutane cikin gidan ba abin da bai afku ba na cin zarafin dan adam a arewacin najeriya kuma mutanen nan mun tura su mu muka zaɓe su mu suke wakilta sun je ba ruwansu in kaji suna tada jijiyoyin wuya akan an taɓa duki abin da suke samu ne idan waninsu zai hito ko wani a gefe ya fito ya challenging din abin da suke amsa yanzu za ka ji suna tada jijiyar wuya suna murɗa gashin baki su hmm. mazaje ne amma ba damuwansu ba ne ba rayukanmu ko mu ko mutuncinmu. to kana ganin su sauran masu zaɓe sun san da hakan koko da kai ka gano haka. ai da yawa sun san da haka abin da yake faruwa su 'yan siyasa suka yi wani tagen ɗin da suka yi mutane ɗaurin hunhun goro da talauci mun san da hakan amma da yawan mu saboda halin da muka samu kanmu da kuma yanzu kun shirya ku yi ko cewa kowa ya gane yanzu ɗaurin hunhun goro da aka yi mutane da talauci kada ya hana sai da ƙuri'unsu mun shirya kuma muna cikin yi ma insha Allah saboda haka 'yan siyasa mu ko dai su ɗauki matakin gyara ko kuma mu da muka sa kanmu za mu ci gaba da wayan mu al'umma da kai cewar sai sun fahimci halin da wa'annan mutanen suka jefa mu saboda gangan aka jefa mu cikin wannan talaucin dan a rika amfani da mu ta hanyar da aka ga dama ta hanyar da bamu da wani mai mutunci ko mai kima ko wanda zai iya faɗa a ji. an rusa tattalin arzikinmu an rusa mutuncinmu an rusa tsarinmu an rusa zamantakewa mu ba wanda ake kallo da mutunci da daraja a wannan yankin namu ba wani mutum guda ko wani surukuman mutane da idan suka yi magana za a iya tsaya a saurare su saboda a musamman ma a wannan gwamnatin dan sauran da ya rage mamu na malamai shi ma an yi amfani da wannan dama an yi rusa wannan mutuncin nasu ta zube na ga idan mutane da yawa suna bayyana cewa kamar in gwamnatin tarayyar najeriya ta yi nisa ya kamata a ce gwamnatin jihar sokoto ta yi wani abu game da bidiyon da ya tiya wa kan sarki to mu gwamnatin jihar sokoto a kafa a idan ka dibe yanayin da aka yi kisan nan sai dai a ban mu Allah kawai tun da shi dai rayuwar shi ta riga ta shuɗe akan haka hmm. amma tabbas akwai siyasa akwai kulla-kulla a kan wannan lamari wanda ya ma kana zargin akwai lauje cikin naɗi akwai lauje cikin naɗi ko dai su jami'an tsaro su yi iya kokarin na binciko yadda wannan al'amari ya faru ko kuma in ma ba su yi ba to mun tabbatar da cewa akwai ranar bincike don allah ba zai ba wannan abin ba haka ya wuce wanda duk yake da hannu in yana ganin zai iya kare duk wani wanda zai iya bincike a duniya ya kare shi to akwai ranar binciken Allah wanda bai isa ya kare ba kuma za a yi kuma zai amsa wannan tambayar da yadda Allah kuma kana ganin wannan kisan akwai wasu sa hannun mutanen da ke gaskiyar lamari wannan kisan akwai lauje cikin nadi ai sun tabbatar da cewar ko da gwamnati bata ba da kuɗi ba iyalan sarkin gobir suna da kuɗin da za su iya fansar shi in an ba su dama su an ba su dama su fanso shi amma aka dakushe su mutanen nan amma an cewa an fanso dan shi bayan an bada an fanso dan shi kuma sun hadda babura guda biyar kuma duk da haka atil sun kuma hana gawa shi wanda suka kashi to me hakan ke nufi wannan kawai samun wuri ne ko ko dai a samun wuri da kuma cewar su wa'anda suke wannan abu tamkar dan fim ne wanda kawai ake bashi umarni a haska shi ya zartar da abin da ake soyawa amma daratocin suna gefe ne kawai wannan abin da yake nunawa kenan akwai wasu daratoci na wannan lalata a gefe wanda wata kilma suna cikin gari da su ake cuɗanniya wasu ta kilma su ne manya wa'anda ake gani da mutunci da daraja a idan mutane amma mun tabbatar da cewa ko ba daɗe ko ba jima dole wannan abin zai zo ƙarshe kuma ko suwaye suke da sa hannu ciki za a gane su kuma za a hukunta su da yadda Allah. Malam sa'ar mai magani yanzu haka zanga-zanga ta barke a jihar Sokoto wanda har ma gwamnatin jihar ta sa dokar ta ɓace game da zanga-zangar da matasa ke dangane da kisan shi a alhaji isa bawa sarkin gobir wata shawara za ka wa matasa kuma me ya kamata jama'a gari su yi don su ja hankalin gwamnati ko ta hanyar zanga-zanga ko kuma ta hanyar kungiyoyi ko ta hanyar zuwa a zaman ce a nuna rashin amincewa game da abin da ke faruwa a arewacin najeriya wato duk zanga-zangar da aka yi a baya ba abin da ya fi cancanta a yi zanga-zanga a kan shi kamar wannan abu to matsala guda hmm. rishin tsari da mu muke da shi da kuma rishin tarbiyya da wasu matasan mu suke samu kansu a cikinta za a tsara abu da niyan neman inci ko kuma kare haƙƙin al'umma wanda abin nan shi wanda zai zo ya bata shi ya shafe shi ko kuma wanda za a yi amfani da shi a tura shi ya bata abin ya shafe shi ko kuma ya shafi iyayen shi ma direct hmm. amma maimakon a yi abin nan ya kamata yanzu abin da ya fi kyawo a ce matasan musamman arewa maso yamma gaba ɗaya ba wai sakwata ba ce sun samu wuri sun yi zaman dirshan cewar su ba za su bar wannan wurin ba har sai gwamnati ta yi abin da ya dace a kamfanin tsaro ba wai na sakwata ba kadai abin da ba sakwata kadai ya shafa ba da ya aka kashe sarkin gobar ba sakwata kawai duk dan najeriya duk musulmin kirki duk mai hankali duk dan kasa na gari kowane yanki yake a kasan nan abin nan zai so sa mai zuciya kuma ko da ba musulmi bane in dai dan kasa ne mai kishin kasa ya san cewa lamarin tsaro ya lalace yawa kololon lalacewar lamarin tsaro kenan an kai ga fara kashe sarakuna ba wani fanni an kashe wanda ke da kariya ma ana iya a kashe jami'an tsaro an kashe dan siyasa an kashe jami'an tsaro an kashe sarakuna an kashe malamai bare mu kuma mutanen gari ordinary to kaga ba inda wannan matsalar bata shafa ba ko dai a ɗauki mataki ko kuma su matasan nan a ce sun yi zaman dirshan a wani wuri mai mahimmanci wanda dole za a ɗauki idan hankalin duniya dole duniya ta sanya baki ko da gwamnatin mu ba ta so ta yi abin da al'ummar take so amma idan suka fantsama kan titi abin zai kare da kuma kara jewa mu cikin wata sabuwar matsala domin za a kare da kone-kone da kuma kwashe-kwashen kayan dukiyoyin al'umma wa'anda su abin nan dama yana kona masa zuciya kuma ka je sabida wannan din kuma ka ebe masa dukiya me aka yi to in ka ce su matasa za su yin abin rashin tsari har yanzu mu ije ita majalisar sarakuna ta yi magana ba kan kisan alhaji isa ba ko manyan kungiyoyin arewa ga sun zo sun ja kan gwamnati me kake ganin yana dawo yin shiru an yi shiru har yanzu mu je sun ce ga akwai kalmar da ne maka ta baya cewar wannan gwamnatin ta rusa mana kowane tsari da muke da shi a arewacin najeriya kana ganin ta shiga ta yi amfani da mutanen da ke ciki ta kwantar da kowa ta riga ba wani bangare da a ƙasan nan hmm. wanda ba a rusa ba musamman mu arewacin najeriya tasirin shi da tsarin shi wanda an an rusa shi an ruguza shi kuma ba wani abu bane ya jawo mana kwaɗayi daga cikin al'ummanmu duk wanda zai iya ba zai iya kare mutuncin shi ba to bayan da za a iya kare mutuncin al'umma mutanenmu sun zama babu manya ba ƙanana kowa kawai ba fitakar shi abin da zai samu shi kadai shi kadai kawai idan zai ciye rayu kowa ya mutu hmm. shi ya kai mu ma ga halin da muka samu kanmu ciki mm. dole ne kuma sai al'umma sun dawo cikin na mutanen arewa shi ya jawo musu cewa har aka sai kowa da kowa gaskiyar lamari wanda duk ya kawo wata hujja ba wannan ba sai dai ya san zuciya mm. kwaɗayin mu ne ya kai mu ga halin da muke ciki an rusa duk tsare-tsaren da muke da shi ba wani mai kima ba mai daraja a cikin kowa in ya faɗa ƙaro karami zai zo ya challenge din babban mutum in kana takama kai babban malami ne duniya tana amfanuwa da kai za ka faɗa yara ƙanana su zo suna karyata ka kuma sabida abin da suka san kayi na zahiri ya jawo wannan haka wanda suka gani da su sabida haka dole hmm. sai mun gyara kan nan mu samu abin da muke su. to amma malam sa'adu gwamnatin shugaba tinubu bayan an yi wannan kisa ta to ta yi allah wadai da wannan zuciya kuma ta bayyana cewa abin da bature ke cewa strong response za ta ɗauki mataki mai tsauri game da wanda suka yi wannan kisa na sarkin gwamnati ai na faɗa maka dan ƙasa na kirki ma ya yi Allah wa da wannan abu. ai gwamnati ba Allah wade ya kamata ta hito ta yi mana ai banda Allah wa din ta ce strong to, response to ba cewa za ta ba kawai sai mu gani a ƙasa ai mun ga yadda ake idan aka kama wani ko aka taɓa wani babba hmm. cikin 'yan mintuka awoyi kwanuka kaɗan sai mu ga cewar idan gwamnatin da gaske take an zaƙulo waɗanda suka yi wannan abin an kamo su hmm. amma in ka hito ka ce mu za ka ɗauki mataki da baka to ai ko mun ce za mu ɗauki mataki hali ne bamu da shi a to amma in kai ka ce za a ɗauki mataki ita gwamnati ai tana da halin to sai kawai ta zartar mu nemo abinda muke bukata ana gwamnati sai ta zartar to yanzu ba ganin nan da kwana talatin ko kwana sha biyar za a ga kwana talatin abin da aka yi shekaran jiya a ce nan da kwana talatin ne za mu ga sakamako ai kamata yi nan da kwana uku mu ga cewar an kamo wa'anda suka yi wannan abu amma matukar abin da ya ɗauki sati biyu ma hmm. to ya shiriri ce ba abin da za a yi a cikinsa in dai ƙasa ta ce najeriya in ya wuce kwana uku ba a kamo wa'anda suka yi wannan abin ba ya kai hmm. sati biyu ba abin da za a yi da shi da wasan kwaikwayon yara duka ɗaya zai zama to amma me ke sa gwamnati kullum ta ce za ta magance matsala matsalar kuma ta zo ta ƙara shekara ba da gaske take ba kai ke ganin haka nan ko ku haka take ma ba da gaske take ba yaudaran mu idan gwamnati za ta yi da gaske ina da tabbacin cewar insha Allah wannan lalata ƙasa da wata ɗaya za a magance ta domin ba ma wani abin da ya fi wannan ga jami'an tsaro saukin yaƙa mutane ne suka ware kansu suka koma wurin da su suke su kaɗai in za a yaƙe su za a gama yaƙin su ba a taɓa wani kwarar hula ba wanda abin nan bai shafa ba to sai ka zo ka gaya mamu da baki kana abuja cewar za ka magance wannan abin mu kuma can iyayenmu suna cikin matsala ka ce mu yadda da kai ai kawai ana yi mana wasan wasa kwakwalwa ne amma za a yi malam da ka ce gwamnati kamar tana marhaba da kisa yan kasa ko da lalacewar tsaron kasa ba mu ce tana marhaba ba amma ba ta ɗauki matakin hanawa ba ko in kula yawa bata kuma ɗauki matakin kulawa ba in ma bata hana bata murna ba ba ma cewa tana murna da kashe mu amma kuma ba ta hana a kashe mu to me hakan ke nufi ah sai dai a nemi amsa a wajen gwamnati wannan amma mun yadda ba ta murna da a kashe yan ƙasa amma kuma muna da tabbacin bata hana a kashe mu ba a ƙasa an gani a hakan tabbas ko kai za ka ba da shaida haka saboda ina da tabbacin cewar daga sadda aka fara wannan lalata akwai wanda ka sani ko da bai shahe ka a jini ba ya shahe ka a mu'amala wa'anda suka rasa rayukansu ta wannan lalate saboda haka hujja ce a wurinka kai kanka kuma tabbas ne duk wani dan arewa hakan ta faru gare in ba ta shafe shi na jini ba ta shafi wanda yake mu'amala da shi wanda wannan lalatar ta shafa kaga ba wanda abin nan bai shafa ba a arewacin najeriya sai dai in za mu fito mu faɗa ma gwamnati gaskiya mu fito mu faɗa ma gwamnati gaskiya in mun faɗa gwamnati in za ta iya ɗaukar matakin magance wannan lalata ta ɗauki matakin magance wannan lalata amma tabbas ya shafe mu ya shafe mu kai tsaye ya shafi kowa kai tsaye wannan lalata da ake tumanin tsarin matsaloli guda biyu matsalar da ta shafi matsalar tsaron nan da matsalar cin hanci da rashawa ya kake auna gwamnatin shugaba tinubu kamun ludayin ta shekara ɗaya da wata uku muke ina aka dusa <laughs> to ai shi cin hanci ma hmm. shi ya haifa da kowace matsala ita kanta matsalar tsaron wannan cin hancin shi ya haifar da ita duk matsalolin najeriya hmm. idan da za a yaƙi cin hanci na yaƙi na hakika a magance shi to za a shawo kan matsalolin najeriya kashi saba'in cikin ɗari domin ai matsalar tsaron da ya sa baya karewa mm. amfanuwa da wannan abin da wasu ke yi daga ciki shi ya sa ba sa da gurin su ga ƙarshen rashawa da ake da kuɗin tsaron shi sa ba a fata ba sa gurin su ga ya ƙare yau kai yanzu aka ce to amma ai shugaban kasa yana da iko ya canza jami'an tsaro in ya ga suna wadaka da kuɗin tsaro to ya canza su amma shi ma ai barazana ne a wurin shi canza sun eh ai da kun da zai mai gurbin su da su <laughs> ai ya tawa mm. an riga an yi sake kawai ƙasar ta kai wani yanayi kuma su a sama ne ya sanya ta kai ba yiwuwa kai da kake riƙe bindiga kake tsara ƙasa hmm. ɗan siyasar da zai zo watakil bai kai ka bauta ma ƙasa ba a shekaru hmm. amma ya kwashe maƙudan kuɗin da ƙila. rundunar da za ku ta za ku ja ku jagoranta ku ta yaƙi da ita ku duka mm. ba za ku iya amfanuwa da wannan kuɗin da wani mutum guda zai danne a lokaci ɗaya ba to mm. me zai hana ku idan wani abu ya faɗo ta fannin ku kuma ba za ku yi da ciki ba mm. saboda haka in su shugabanni na ƙasa za su gyara to fannin tsaro zai iya gyaruwa amma matakar suna wawaso da dukiyar al'umma kowa yana tagen ne ta faɗo ta fannin shi ma ya iba ba za a taɓa samun daidai ba ba ta hanyar da za a samu daidaituwa malam za mu kuma da matsalar arewan tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekaru ya jagoranci kafa wani kwamiti na musamman a cikin satinan da wannan lamari yarin cabe wanda aka ce su tsofaffin 'yan siyasa ne aka ɗauko wanda suka kafa kwamiti da za su duba su gani menene manya-manyan matsalolin arewa cikin wannan kwamiti akwai irin su tanko ya kasa irin sanata ibrahim ida da su aminu shehu shagari da su murtala shehu yar aduwa da su farfesa usman yusuf wannan kaɗan daga ciki nan su dr umar adana adamawa shine chairman na wannan kwamiti Jimi emmanuel shine sakatare na wannan kwamiti da aka nada su irin gogogon wa'anda su ma in zama sanata ne ko zama gwamna sun taba zama a arewacin najeriya sai ga gami za su iya tsarawa kan abin da za su baiwa 'yan siyasa da ke ci yanzu ko wani wanda ke nema ma ya zama takara ga matsalar arewacin najeriya ga yadda za a yi maganinta mu kalli wannan kwamiti da shi malam ibrahim shekarau ya jagoranci kafawa a nan birnin abuja to ya tawa tabbas wa'annan mutane sun yi namijin kokari na wajen kai tunaninsu mm. ta hanyar da suke ganin za su haska mu jagororinmu mm. matsalolin ƙasa amma ni dama ina ganin cewar su wa'anda suke kan kujerun nan dama sun san da matsalolin nan ah, kuma su wa'annan in suka binciko ma dole shawara za su bada amma ta ya za a yi a magance tambaya kenan su wa'anda ke kan matsayin sake da wuka da nama suna da gurin magance matsalolinmu na arewa ko za su iya bada kudin a magance matsalai ko kuma za su iya bada kudin su ko goyon baya a magance matsalai wannan shine tambayar da ya kamata a mika a wannan kwamati kafin masu ci gaba da aikin su. Hmm. domin aikin da za su za su iya ɓata lokaci da damammakinsu da kuɗaɗensu su yi abin amma wurin zartar da shi wa'anda suke da alhakin zartarwa kuma su yi ko kula da shi kaga su sun ba da lokacinsu da kuma damarsu sun yi abin da ya kamata amma kuma ba su da alhakin da za su iya zartarwa saboda haka muna goyon bayansu ɗari bisa ɗari kuma muna tare da su kuma muna ba za mu iya ba da kowace irin shawara idan ta kama a cikin wannan kwamati mm. in dama ta ba mu ah, amma su yi ƙoƙarin su ga cewar ah, sun jawo 'yan majalisunmu da kuma gwamnoni ta hanyar da za su dawo kan tunaninsu ya dawo a kan inda matsalar amma ba gani kamar za su fuskanci kalubale a ce a ko kun yi naku kun gama ba ku maganin matsalar ba sai mu yanzu da namu ku kuma gehe yanzu ku kirkiro matsala ku ce mu za mu maganin ta za su fuskanci wannan saboda dama su ma na aina gaya maka wa'anda ke kai din shin suna da gurin yin maganin idan da suna da gurin magance matsalai wannan tunanin ba zai zo musu ba amma tun da dama ba nan suka sa gaba ba mm. dole su duba cewar ai ya aka lokacin da wa'annan suka samu dama ba su yi ba sai yanzu kuma suke hasko masu matsalolin nan dan su su magance amma idan da a ce gurin su dama kullun tunanin ya za a yi su samu hanyar da za su magance wannan matsala to idan aka ba su bakin zaren kaga gyara za su ci gaba hmm. da yi to amma da ya je zan na gano wa matsala ya baka ya baka sai ka ci gaba to amma idan ba wannan bane ba gurin ka to zaka ga ma yana ma gefe yana bibiya abubuwan da kake yi ne kai karshen ta ma sai kaga abin ya koma da zargin juna to sun zayyana matsaloli guda uku malam sa'ad na harko akwai matsalar tsaro sun ce akwai matsalar yunwa da ta dabar barci matsalar da tattalin arziki wa'annan matsalolin guda uku sun suka fara shatawa a zaman da suka yi kai ya kake gani za a magance wa'annan matsaloli guda uku matsalar ga dai matsalar tsaro yunwa almajiranci kana ganin yadda yara ke ya garin bakan titi ai ta hmm. duka wannan matsalar guda uku ɗaya ce ta haye wace ce matsalar tsaro tsaron shi ya haifan mana da yunwa da talauci a yankin mm. domin idan da ma taɓarɓarewa tattalin arziki taɓarɓarewa tattalin arziki a ne talauci idan dama mu da muke zaune lahiya ba mu dogara da gwamnati ba mm. ba wani ɗan arewa da ya da gurin cewar idan ma ka kula a baya shi yasa haka ban mu baya nesa ma domin muna ganin ma shiga aikin gwamnatin a baya iyayenmu suna ganin kamar ma ci baya ne ka tsaya ka kahu da kanka ta hanyar kasuwanci da noma da kiwo shine kawai hanyar da ya fi dacewa da kai hmm. to sai muka wayi gari da aka samu aka cusa mana matsalar tsaro din nan sai noman ya rushe kiwo ya rushe kasuwancin ya rushe kaga idan da yanzu tsaro zai inganta za mu koma nomanmu za mu koma kiwo kasuwanci zai inganta shi kadai idan aka magance matsalar tsaro wa'annan matsalolin mu da kama za mu iya shawo kansu yin wannan ta faru ne in kula wa'anda ke fama da yin wannan ƙauyawa ne noman nan suka sani kuma an rusa noma an hana zuwa gona kuma ba su san wata hanya ba kasuwancin nan ma wasu ba su san shi ba kaso ma hanyar kaso za a ɗauke su to kaga idan yanzu za a kawo mana tsaro mai inganci a kyale mu wannan talaucin mu da kanmu za mu yaƙe shi amma malam sa'ad da wai matsalar tsaron nan jami'an tsaron ne aka gaza dauka da yawa ko kudin tsaron ne aka gaza kashewa kai ga yadda kake bici ai malam na riga na gaya maka cewar shi fa tsaron nan kawai sai ka dogo tafiya ba ga dan sanda da bindiga ba cikin babban gari akwai lokacin tsohon gwamnan jihar katsina ya ce kusan garuruwa guda talatin ba dan sanda ko guda goma ma da ke kula da su da can muna rayuwa a arewacin najeriya lokal gaman ma za ka samu 'yan sanda ba za su fici ashirin ba a cikin kokwal to ai da ce ko yanzu ma ba su kaiwa to amma me ya kawo haka wannan matsalar tsaro ni a iya fahimta ta kusan assasa mana shi akai da wata manufa saboda haka dole jagororin yankin arewa sai sun yi dogon nazari da tunani kafin su iya shawo bakin gizara inda za ka yaƙi wata matsala ko za ka nemi maganin wata matsala idan baka san ciwon ba baka gano miye ciwon ba to za ka yi ta yi ne ana ganin kamar ba ka yi amma idan ka gano ciwo matakin magani na farko kenan duk ciwon da aka gano matsalar shi shine ciwo kaza ne to maganin shi yana zuwa da sauki saboda haka dole wa'anda za su yi wannan aiki su ma fara nazarin ya assasa wannan matsalar ta ina matsalar ta faru kuma menene ake nufi da matsalar kafin ma su fara tunkarar ta idan suka gano cewar eh ga inda matsalar nan take ga kuma wa'anda ke hura ta to insha Allah magance ta zai zo mana da sauki to batun da zamu shiga da shi shine yadda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi hito ya bayyana cewa shugaba Tinubu tsare-tsaren shi da kuma inda ya dosa yana so ya mai da makoman Najeriya ta yi ba saka kasa cikin aljihun shi da shi da abokan shi da 'ya'yan shi da iyalan shi kamar yadda ya kawo misalai da dama ya bayyana ka ji wannan sanarwa a hukumance da shi a tiku abubakar ya bayyana wa manema labarai me ka fahimta da wannan magana cewa wai shugaba tinubu na so ya mai da najeriya aljihun shi to a wannan fanni iyatawa akwai dalilai da yawa wanda ya sa shi mai girma alhaji atiku abakar ya hito yi wannan jawabi mm. irin yadda aka ga cewar shi shugaban ƙasa ya rike kowace ɓangarori ya dafe ya hana ƙasa motsi waɗanne ɓangarori idan ka ɗauki man fetur hmm. wanda kusan shi ne ruhin ƙasan nan to ya saka shi a jihu ne ne wuka da nama a shi ne ministan man fetur to shi ne wuka da nama kenan minista hmm. ai shi ke da ba da umarni idan doka kowace doka a doka a wannan fannin wanda kuma shine shugaban ƙasa kuma ake zargin wasu kamfanoni da suka shafi ma'amula da mai a ƙalƙashinsa wanda idan atiku abubakar ya hito ya wannan zargin za mu iya cewa akwai dalilan da suka sa ya faɗi haka hmm. ah, abu dai kawai wanda ya kamata shi shugaban ƙasa sai ya hito ya ma 'yan ƙasa bayanai shin irin wannan zarge-zargen da ake yi hmm. na cewar yana so ya mallake dukiyar kasa yana so ya mallake dukiyar kasa gaskiya ne ko ko ba gaskiya bane idan ba gaskiya bane amma kai ma dan Najeriya ne kuma kana da haƙƙi kuma kana ganin inda aka dosa kai mi ka lura da kamun ludin wannan gwamnati ai shine na ce maka mun fahimci cewar maganganun da shi mai girma Atiku Abubakar yayi suna kan hanya abin da ya rage shin fahimta mu shi shugaban kasa ya hito ya bayyace ma 'yan kasa fahimtar da muka yi hmm. hakan take ko ko sabanin yadda yake zartar da abubuwa ne to malam sa'adu zan ara bakin shugaban kasa in ci mai albasa na ga sahi da sanarwa a yau jiya a ciki wannan zargi amma sanar da suka fitar a yau sun ce a su ba su ɗauki wannan hanya ta mai da dukiyar kasa ta su kadai ba mi ka wani ra'ayi gare ka kan wannan to hujjoji za su bamu wanda za mu iya fahimta sai muka fahimci cewar abin da atikun nan ya faɗa akwai kamshin gaskiya don sun hito sun ce a kawai kaga ba zai iya gamsar da mu ba sai dai su kawo mana kuma kun ga abin da kuka gani da idan ku yawa kawo mana hujjoji ana zargin cewar kamfani kaza na mai girma shugaban kasa ba ne to ba gaskiya ba ne eh, ba e eh, in nashi ne kuma wannan kamfani baya da ma'amula da man fetur ɗan najeriya shi ma yanda kowane kamfani yake nemo yake sayan kayan mai a kasuwa haka yake saye baya da ma'amula da man fetur ɗan najeriya sai su wake shi idan mun gamsu yawa in mun gamsu kaga ma wannan zargi ya wuce amma dan kawai kana zargin mutum cewar yayi kaza he to ce maka a'a bai ba kuma kai kana ganin gata inda ya shiga to kaga ba zai iya hujja eh, zama hujja da zaka wanke shi ba amma in ya baka dalilai da hujjoji ko da ka a akan wata hujja dole ka janye taka ka hau wanda ya faɗa maka idan ka gamsu da gaskiya ne ya faɗa maka saboda haka abin da ya kamata ɓangaren zartarwa su hito su yin bayani dalla-dalla cewar irin zarge-zargen da ake kamfanonin da muke ake zargin cewar na mallaka shi mai girma shugaban kasa ne kuma an na ganin sun shiga tsamo-tsamo cikin hulɗa mm. npc mm. ba gaskiya ba ne ba mm. ko kuma ba ma nashi ba ne ba zargi ne kawai wannan ne zai iya zama mana hujja da za mu iya cewar eh zarge-zargen da ake ba gaskiya ba ne ba kuma mu wanke shugaban kasa wani mai ban amma ba ganin dan irin kamar kamfanonin na mai ko gidajen man fitar da ake cewa sun shiga cikin npc da irin yadda ake ko an saka hannun jari wanda ba gani kamar tsari ne na bunƙasa tattalin arziki wanda irin na jihar Legas yake sai dora Najeriya shi. To ai a tsarin gwamnati. Ba wai kamar da shi a tiku ya ce kamar da A tsarin gwamnati ba zai yiwu ba kana rike da mukami akan wannan fanni kuma a ce kamfanin ka ya zuba hannun jari akan kuma wannan fannin da kake kamfanin kuma na gwamnati kuma gwamnati a kai kai kana jagoranta hukumar gwamnati kai kuma kamfanin da kake mallakar kanka kuma ya zuba jari a wannan fannin ba wata dokar ƙasa da ta tanaji haka idan ma haka nan ne to bangaren shugaban ƙasa sai mu ce sun taka dokar ƙasa sabida kundin tsarin mulki bai yadda da cewar ka mallaki kamfani kana aikin gwamnati ba kuma kamfanin ma'aikatar da kake kamfanin nan ya zo ya kwangila ko kuma ya zuba hannun jari mm. a wani kamfani na gwamnati da kake jagoranta saboda haka in ma ya zama haka ne to akwai sarƙaƙƙiya ciki wanda kuma idan ba a warware ta ba gaba za ta iya haifar amma ba gani ko an yi kwaskwari ma an bi dokoki da suka kamata kamfanin gwamnati ya sayo wasu gidajen man fetur don a bunkasa harkokin man fetur a najeriya a daina samun dogayen layukan man fetur a daina fama da karancin man fetur a najeriya shi sa kila ko tun wannan gidajen man fetur na shugaba tinubu da ake zargi hmm. cewa ko na ɗanɗan shi ne wale edun ko a na uwa watil wale tinubu koko na shi yasa aka zuba don a tallafa ma tattalin arzikin najeriya ya tattaso daga mashakon da ya shiga to in ma haka da wannan manufan ne aka yi sai mu ce kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba hmm. domin ya ƙara tsindima mu cikin wata sabuwar masifan ne maimakon fitar da mu kana nan duk da aka sayo annan gidajen mu idan ma an sai hmm. sai dai ya bunƙasa tattalin arzikin su wa'anda suka saya ko kuma suka sa hannun jari amma tattalin arzikin 'yan ƙasa wannan fanni ya durƙusar da su domin idan ka kula yanzu haka man fetur din nan a iya abuja ma farashin da gwamnati ta tsara take cewa tana sai da mai ba shi ake sayar da shi ba a abuja bare kuma hukumomin suna gani to za mu iya cewa suna gani domin mun tabbatar da cewa jami'an gwamnati akwai wanda ke sayan mai a gidan gwamnati kuma farashin man nan kusan ku 'yan jarida kusan kullum kuna bibiya kuna faɗa a shafuka za mu iya yadda da cewar suna gani kuma ba su yi wani abu ba na hanawa saboda sun san abin da suka shuka a ƙasa domin da sun tanadar da cewar man nan sun samar da shi ta hanyar da ya dace masu gidajen man ne ba ke nuna shi farashi mai rahusa yawa ba da za a yi su saida shi yadda suka ga dama idan an ba su akan farashin da ya dace amma in sun nemo abin su ne ta hanyar da ko ta yaya su dai samu su zo su sayar dole a samu su ido su saida yadda suka ga dama yadda za su iya cin riba domin idan nan sayan kamfanonin mai ko gidajen man fetur na wanda da aka yi da aka saka cikin npc bai kawo saukin wahalar samun man fetur na ce maka tsindima mu cikin wata sabuwar masifa yayi na abuja kai koko duka jihohin najeriya kasar najeriya na baka misali ne da na abuja ma da ake ganin ga mu gafa da shugaban kasa ana sai da mai fiye da wannan farashin da gwamnati ta ce ta bada a saida to ina ya kake tunanin za a saida shi a jibiya ko mai addu'a to amma shi kamfanin mai npc shi kadai ke so manho daga kasashen duniya ya zo da shi wasu ake ba farashi na daban a ba wasu farashi na daban da yake sawo da shi ya kamata ya hito ya mana jawabin ta hanyar da yake raba ma al'umma shi su kamfanonin da ke sayan mai a hannun shi ta yadda mu muke samun farashin wannan gidan man daban wancan daban hmm. idan dai ana sayar da farashi duka daya ya kamata duk ƙasar na a samu farashin gidan mai daya ne amma a haka akwai inda ana sayan shi 950 a cikin najeriya a halin da ake yanzu litan mai 950 kuma su ina ganin sun ce za a sai da mana mai akan 650 617 ma suke sai da su nasa na gwamnati sadda su yan kasuwa sun fara sai da mana 650 da aka ƙayyaje farashi hmm. to yanzu ya kai 950 kuma ba mu ga gwamnati tana wani kokarin magance irin wannan farashin da ake yi ba a gidajen mai kuma kullum suna cewa so suke su kawo mana sauki cikin kasa idan suka faɗi sauki ni ban san koko fahimtai yaren gwamnati ne 'yan kasa ba sa yi sai su ce za su kawo sauki duk lokacin da aka furcin sauki a ƙasa hmm. a gwamnatanci to ɗan ƙasa kuma abin da zai gani akasin haka ne to ban fahimci ba koko yaren ne ya sha bamban da wanda mu ke zargin ko wasu kila jami'an gwamnatin ne ita daga can sama an han bada guga ke karkacewa ko ko dai shi shugaba ya yi nashi to idan guga ya karkace <laughs> ya zuba ina <laughs> kaga ya kamata sai an nemo mu inda ake zuba hmm. amma mu duk lokacin da aka yi gwamnati ta furucin cewar yan kasa za su samu sauki kwanar kwanan da kawai ke karuwa yawa kwanar kwanan nan aka yi mana albishir din a ba da dama a shigo da wasu kayan abinci ba tare da faraji ba da kuma ba su dala akan farashi mai sauki mm. daga sanda aka yi wannan furucin sai kayan abinci suka hawa sama sai muka kasa gane wai yaran da ake mana ya <laughs> amfani da haraji ne aka kara <laughs> yaran da ba mu fahimta ko ko mu'amalolin namu ne ba su zuwa daidai an ce abinci da sauki ba tare da haraji ba yawa to kuma sai farashin shi mu a ƙasa ya ƙara sama to shine mu ba mu iya fahimta yaren da ake amfani da shi ko gwamnatin ce aka rena to to ya kamata dai a hito a bamu amsa shin yaren da ake mana magana da shi ni shine ba ma fahimta abin da ake faɗa daban abin da muke fassara wa in mara turanci ai yan jarida muna bakin kokarin mu in ma gwamnati sun yi da turanci eh. akwai gidajen jaridu na Hausa duk sanin wanda mu ko duk muna bi muna fassara to ai kila Hausa duka ai kalmar da aka yi amfani da ita ce kila ai kuka fassara da Hausa sauki dai sauki ne ko da wani yare to amma kuma he muga ya zama mana masifa in aka ce za mu samu rangwami to kuma he tsada ta zo kaga maimakon samu sauki ya zama masifa kenan to shine nake tunanin koko yaran ne ba ma fahimta ita dama gwamnati ba haka take nihi ba mu ne muke fasarawa da haka to malam sa'ada cikin bayanan da shi a tiku abubakar ya da ya ce bai ga dalilin da ake ci gaba da rike mai laifi har har yanzu shine gmd general manajan director na kamfanin npc ba to a duk shekarun da aka yi cewa abubuwa sun rikice da tallafin man fetur duk kowa aka ba shi kasan nan milikiyar ke shugaban shi biyan tallafin mai da aka ce da gwamnatin bara aka ce a'a ai duk wannan sace kuɗi ake ana hawa shi duke kasa za a daina biyan tallafin mai an zo an cire tallafin mai har yanzu ko mele kyari shine shugaban kamfanin atiku ya kalubalanci wannan rike mele kyari shin mm. kafin atiku ma ai akwai wa'anda sun kalubalanci zaman shi a wannan kujerai akwai waɗanda sun yi kira ga shugaban ƙasa idan ma yana son gwamnatin nan ta gyaru sai ya kauda shi daga kan wannan kujera amma ba mu san tuwar da shi shugaban ƙasa yake yi da shi ba wanda yake ganin to ko kana ganin akwai bayanan sirri da yake ba yake ba mu shi shugaban ƙasa na ƙasa ko da za su komai wanda za su bunkasa talar shi yasa ake rike ko ba komai akwai dai fa'idantuwa da shi gwamnati shi shugaban ƙasa yake yi da wannan kujera idan shi yana wurin wanda yake ganin watakil idan aka kauda shi amma an ce lokacin ba har abubuwa su lalace me le kyare shi ke rike da wani wuri eh shugaba tinubu ya zo ya ci gaba tahiya ka san haka yana aka yi na mfa lahawa aka zo kuma abin bai yi daɗi ba shi ya duk lokacin gwamnatin shugaba jonathan buhari ya zo kuma ya tafi ya dora da shi to shi mun ga sakamakon da aka kuma da karshe aka ga sakamako mara kyau to shi ma wannan din yanzu wanda muke girba ai mara kyau din ne amma ana ta kiraye kiraye ya cire shi daga wajen shi kuma yana ganin cire shi daga wajen bai dace ba idan mu 'yan kasa ne mm. mu 'yan ƙasa muna ganin kauda shi a wurin za ta iya haifar da fa'ida in aka sa wani amma shi shugaban ƙasa watakila yana ganin kauda shi daga wurin nan akwai matsala to an haka nan to ai shugaba tinubu ya yi mu sanin kila inda najeriya ta dosa da ceto mutuncin da aikin da shi miliki har ke mai a'a ba zai yiwu ba akwai masana a ƙasar nan akwai wa'anda suke bibiya shi yanzu yana fada shugaban kasa akwai wa'anda ke waje wa'anda za su iya sanin fiye da shi abubuwan da za su kawo ma kasan nan ci gaba saboda bincike-binciken da suke shi baya iya samun wannan damar da zai yi kuma watakil wa'anda ke yi ba su malam sa'adu misali da wanda ni da kai abin da dan kulle man kai nake so in tafi ka san ana cewa ba a cire komanda lokacin yaki eh. in ka tura yaki komanda da ke jagoran yaki ba a so ana cire shi saboda kila ko ya san inda aka dasa wani abu ya eh. san wa'anda zai ce to ba gani kila komai likara ya san inda rijiyoyin man fetur na najeriya suke da yadda ake tafiya da su aka cire shi za a yi asarar biliyoyin nerori ba a samu wanda zai iya gurbin ba a samu wanda zai mai gurbin shi shi yasa ake ci gaba da rike shi eh to tana iya yiwuwa amma a dai bincika a najeriya muna da yawa iyatawa mm. mutum miliyan 200 da wani abu a ce aikin da min kare ya yi shi kadai a kasa zakulo mutum guda da zai iya zanna wannan kujerai ya yi fiye da shi a dai kwai abin da dai shi shugaban kasa yake fa'idantuwa da ita kujerai idan shi yawa shi yake fa'idantuwa na kashin kanshi ko kuma na kamfanonin shi wanda idan wannan ya kauce kila wanda shi yanzu shi shugaban shi shugaba shi ministan man fetur na Najeriya baki daya ba wai kai shi yake wata ba ko hannun jarin na kamfanoni matsayin shi na dan kasa a wajen man kasuwancin shi duk wanda yake kasuwa hmm. dole yake so kasuwar shi ta bunƙasa to amma shi ya zo yi ma jama'an najeriya hidima ne shi ne shugaban ɓangaren hidimar da yake mana 'yan najeriya daban hidimar da kuma zai yi ɓangaren kasuwancin shi dole ya yi ta duk wanda ya sa hannun jari a kasuwa ya zuba kudin shi ya kasuwanci a kullum nazarin da yake ta ina kudi za su shigo a bincike 'yan kasuwa ka ji yadda suke kasuwancinsu ba wani dan kasuwan da zai so ya ga kasuwancin shi bai bunƙasa ba to amma yanzu shi sai dai in dama ce bata samu ba idan kana da dama aka baka ministan watsa labarai sai ka bude gidan talabijin dole ka yi kokari ka ga cewar bayanai da labarai da sanarwar da gwamnati ke yi wannan kamfanin naka yana gaba-gaba ko kuma ya shiga cikin layi wa'anda ake yi da su ake damawa da su ba za ka ɗauko wasu kamfanonin talabijin ko jarida ba su yi aiki kuma kai kame da naka baya durkushi muna magana yi ma kasa hidima ne duk shugaban kasa da zai zama shi a ina baka misali ne wai idan kai kashin kanka matsayinka na mai kishin kasa mm. wanda ni na tabbatar in za a tambaya na tabbatar da kana kishin kasan nan to idan za za ka samu wannan damai mm. ka zama ministan watsa labaran najeriya kuma ka buɗe gidan talabijin matsayinka na ɗan jarida mm. to ba yanda za a kame da wannan gidan naka baya eh, amma kuma ba zan mai da dukiyar da ke kafafen gidan talabijin na gwamnati ba kuma in ce zan kwashe mai da gidan talabijin to sai dai ka yi mu gani kan yanzu ba za mu iya yadda kai tsaye ba da cewar ba za ka yi ba amma in ka yi muka gani ba ka yi ba mm. sai mu yadda amma bayanan ka na yanzu kawai tunda baka zama ba ba za mu iya gamsuwa da su ba ka fahimci me nake mm. ne shi shine amsai to kusan malam sa'adu mai magani lokaci ya kalle mu amma dai cikin sakan talatin me za ka ce game da sabon jirgi da shugaban kasa ya so peter obi ya hito ya ce ba a san inda aka yi tsayin ba koko ba a san nawa aka ce fanar da su ba sabon ma ba a san nawa aka so su ba ya kamata a ce an baiwa wannan sabon jirgi biliyan nawa aka so shi saboda hakkin 'yan najeriya ne a gaya musu nawa aka kashe aka so in mata kama dole sai ya tawa ni ban san irin tunanin da shugabanninmu na najeriya suke da shi ba mm. a daidai lokacin da yunwa ke kashe al'ummar ƙasar nan talauci ya addabe mu matsugunai babu ruwa na rusa 'yan ta'adda na koran mutane daga mahallansu ruwa na rusa gidajen mutane a wannan daidai wannan gabace za a ji fada shugaban ƙasa ta sawo sabon jirgi fitiku a matsayin biliyoyin dala amurka sai ka rasa tunaninsu wani iri ne anya wai suna wakilta yan kasan nan ne ba wakilta kansu ba jirgin na shugaban kasa ne da je da hidimomin yi to kuma abin mamaki sai aka ce an so wannan jirgi yana da shekara sha biyar da kerawa wanda kuma shugaban ƙasanmu yake hawa yana da shekara goma sha tara sai ka rasa to malam sa'ad ya gani lokaci ya riga ya kalle mu muna godiya kwarai da wannan gudunmuwa da fatan lokaci za a mutunta wannan gaita ta mu masha Allah to a ne shi malam sa'ad ya magani ni Yahya Hassan iya tare na gawar filin ke cewa ku jakace mu a zamu je ga bangaren mu na kanan jaridu muna dawowa